Shugabannin Fulani a Najeriya sun koka akan yadda satar Fulanin ana yin garkuwa da su ke ƙara ta'azzara a jihohin Niger da Kogi da kuma wani yanki na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wannan al'amari dai ya ƙara jefa al'ummar Fulanin cikin wani yanayi na tashin hankali, bisa la'akari da yadda dama suke fama da satar dabbobinsu. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta gwamnati Allah a Najeriya. Wallahi suna nan suna ɗaukewa nan su kai nan duk da ƙoƙari da security suke yi. da yake masu yin wannan halin daji suke in sun ɗauka kuma daji za su kai yanzu kuna da adadin mutanen da aka sace musamman fulani tsakanin kogi da niger din yanzu muna da adadin mutane su kai akalla daga satin can da ya wuce zuwa yanzu tsakanin kogi kwara abuja niger muna da akalla mutum tara. Kuma su makiyaya Fulani ne. su makiyaya ne Fulani. Ko bayan satar Fulanin ana yin garkuwa da su dai batun satar dabbobin su da ma kona abincin Fulanin na ɗaya daga cikin matsalolin da suke fama da shi a nan jihar Niger. Malam Abubakar Bello da ke zaune a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa ya afka cikin irin wannan matsala. To an kora mani shanu ɗari uku da hamsin. ko ma sun wuce haka ba za mu iya gane ba tunda ba idan su muka yi ba an kore su gaba ɗaya ba kuma ta kwata kwata tumaki kuma ɗari da guda goma duk an kore ko ɗaya ba a ban mana ba an cika ruhogi bakwai daidai shi bai samu ruhogi takwas ne amma bakwai kan su sun cika kamar rumbu kenan ko kamar rumbu rumbu bakwai kone su aka yi kohon ma aka bude aka sa wutan duk a ciki karare na zube a ƙasa ba kone sai da an bude an sa a ciki to kamar wani lokaci da rana aka zo kone su a ah, da dare ne kamar misalin sha ɗaya da rabi bayan da mun kwanta bacci yanzu kenan ba kuma da abinci kenan ba mu da komai yanzu sai abin da dangi sun yi. Shugabannin Fulanin dai sun ce suna haɗa hannu da hukumomi da ma shugabannin al'umma domin wayar da kan matasan Fulanin masu aikata wannan barna kamar yadda Alhaji Hussaini Basan ya ƙarin bayani. To yanzu gaskiya akwai ciri na musamman mai martaba sarkin lafai ya fara waɓasa akan jawo yara su zo su aje wannan sana'ar da ba na gaskiya ba ne su ciga al'umma a miƙa su ga gwamnatin jiha kuma muna magana da shi mai girma gwamna. Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin yaƙi da masu satar mutanen da kuma satar dabbobin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Abubakar Marafa ya ce har ma sun samu nasarar cafke wasu. mun sake mun kama manyan barayi yan fashi da makami su bakwai da kuma masu satan mutane ko ɗaukar mutane don a basu kuɗi wato kidnappers a nan kuma mun samu bindiga da ake ce ma kira AK-49 guda biyu hannunsu da kuma albarushi 134 mun kama masu satar shanu su shida tare da shanu 90 da tumaki goma A halin da ake ciki dai, fulanin da aka sace ma dabbobin tare da ƙona abincin nasu a yankin sarkin Power, na matuƙar buƙatar neman ɗauki domin samun damar ciyar da iyalansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.